bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na 17 ga watan uku shekara ta biyu da biyar miladiya dan saduwa tare da mu a cikin darasi da biyu na littafin ahkamul jana'iz na margayi shaykh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya kansa gafara za mu tashi kan babu ma yajibu alal maridi babu ma yajibu alal maridi wato wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin littafin bismillah bismillahir rahmanir rahim قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجب على المريض على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه ذلك خير له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وقال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى رواه مسلم والبيهقي وأحمد wannan shine abu na farko da ya kamata mara lafiya ya lura ma ya yajibu alal marid wato abin da yake wajibi akan mara lafiya lokacin da mutum yake cikin cuta wanda yake tsammanin kila ba zai tashi ba abu na farko alal marid an yarda bi illa wato wajibi ne ga mara lafiya ya yarda da abin da Allah ya hukuntar a kansa na wannan cuta da ta same shi wataƙila ma an yi ta yin magani an yi ta yin magani bai ga alamun sauƙi tattare da ita ba to kamata ya a zuci ya yadda cewa haka Allah ya kaddara haka Allah ya tsara zuciyarsa ta labarta masa wannan sannan kuma wa yasbira ala qadari ya kuma yi hakuri bisa ga abinda Allah ya kaddara na cutar hakuri shine ya kame zuciyarsa kada ya yawaita raki kada ya rinka kai kukan Allah wajen halittunsa yana kokawa mutane kullum cewa bai da lafiya sannan wa yuhsinu dhanna bi rabbih wajibi ne mutum ya kyautata ma ubangijinsa zato kada mutum ya ɗauka wannan larura da yake cikinta don Allah baya son shi ne shi yasa ya jarrabe shi da ita idan mutum ya haka ya muna da zato ga ubangiji kada kuma mutum ya ɗauka ibada da yake yi da da'a da yake wa Allah to kamar ba ta da amfani kenan don inda tana da amfani da Allah bai ɗora masa wannan larura ba idan baya yayi wannan to ya muna da zato ga ubangiji babban abin da ake so ya kyautata zato ga ubangiji cewa wala Allah wannan cuta da Allah ya dora mun ta zama sanadiyar kankare zunubina da na taɓa yi a baya wala Allah wannan cuta da ubangiji ta Allah ya dora mun ta zama dalili na rubanya mun lada da ɗaukaka matsayina a wajen Allah din to idan bawaye wannan to ya zama mai kyautata zato game da ubangiji malaki zalika khairul lak hakan shine mafi alheri a gare shi qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce ajaban li amril wato yi mamakin al'amarin mu'mini inna amrahu kullahu khair lamarin mu'mini gaba ɗayansa alkhairi ne wa laysa zaka li ahadin illa lil hakan baya tabbatuwa ga kowa a duniya sai ga mumuni. ba wani mutum a duniya wanda lamarinsa gaba daya yake zama alkhairi a gare sa sai mummuni to ga yadda mummuni yake ta yadda har ko menene ya same shi zai zama masa alkhairi in asabatu sarra shakara fa kana khairu Allah idan abu mai farin ciki ya same shi mai faranta rai to nan take sai ya godiya ga ubangiji ta'ala sai hakan ya zama masa alkhairi in ya ga ya ci wata riba a kasuwanci ya samu ci gaba a wajen aikinsa ya samu wani abin da yake bukata ya samu cikin bukatunsa na duniya baya jingina al'amarin da kowa sai ga ubangiji baya jingina abin zuwa ga dabararsa zuwa ga iliminsa zuwa ga wayansa ko tallafin wani da agajin wani kai tsaye yana jingina na falala ne zuwa ga Allah ta'ala don dukkan wata ni'ima da ta gangaro zuwa ga bawa mabubbugar ta Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah dukkan wata ni'ima da za ta same ku ku bayi kowace irin ni'ima ce to makugarta daga Allah subhanahu wa ta'ala ko da wani ya zama sanadiyya ya yi maka hanyar makaranta ya yi maka hanyar aiki yo ai sai da ubangiji ta'ala ya tankwara zuciyarsa ya tausasa zuciyarsa zuwa gare ka ne har ya tuna ka ya kuma yadda ya wuce maka ka samu wannan al'amarin dan haka falalar gaba ɗaya tana komawa zuwa ga Allah ne subhanahu wa ta'ala sannan babu laifi ka gode wa dan adam kan yunkurin da yayi a daidai matsayi irin nashi amma sadar da abu zuwa ga ba fa yunkurin mai yunkurin bane ba shi yunkurin sababi ne kadai amma ubangiji ta'ala shi ne wanda yake jikuntar komai da kansa da ikon sa da kudurarsa wa in asabatu darra sabara fa kana khairallah idan kuma wani abu mai cutaswa ya same shi sai mummuni sabara sai yi hakuri ba kana khairan lahu sai hakan ya zama masa alkhairi wato mummuni akan gane shi ta waɗannan al'amura guda biyu duniya gaba ɗayan ta wannan shafukan gare ta sai dai kowanne ya zanto akwai shafuka karkashin su shi kadai wato babi ne guda biyu kowane babi akwai fasali fasali ko shafuka a cikinsa babi na farko babi na musibu yana daga cikin musiba hasarar dukiya karayan arziki ambaliyar ruwa gobara mutuwar wani masoyi makwabci aboki dan uwa mace da duk waɗannan shafuka ne na na musiba to wannan duk lokacin da Allah ya jarrabu bawa da wannan abin da ake so yayi shine hakuri idan yayi hakuri sai ubangiji ta'ala ya sa ya ba shi ladan masa hakuri inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ubangiji ta'ala yana cika ladan masu hakuri ba tare da an tauye musu wani abu ba babi na biyu shine babi na anni'am ni'imomi na ubangiji ni'ima ta ilimi ta dukiya ta matsayi ta ci gaba ta samun mukami ta samun karin girma a wajen aiki samun duk abin da mutum yake so ya samu wannan ni'ima ce ya'ya ni'ima ce yayin da ubangiji ta'ala ya baiwa bawa ɗaya daga cikin waɗannan ni'imomi to sai ya jingina abin zuwa ga Allah cewa daga gare shi ne ba dabara ta bace sannan kuma sai ya wa Allah godiya akan haka godiya da zuci ya ji ya gode wa Allah har zuci sannan godiya da harshe yana mai alhamdulillah na gode ubangijin da ya bani wannan sannan kuma godiya da aiki shine ya aiwatar da wannan ni'imar cikin abin da yake da'a ne ga Allah biyayya ne ga Allah to wannan shine al'amarin mummuni wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah wa sallam ya tabbata gare shi kuma ya ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala kar ɗaya daga cikin ku ya yadda ya mutu face yana mai ta zato ga Allah subhanahu wa ta'ala wato kar ka mutu kana mai munana wa Allah cewa kila ba zai maka rahama ba kila baya son ka kila ya tsane ka sai ya sa hada ka da wannan larura. a'a ka mutu kana mai kyautata zato ga ubangiji kila Allah ya kankare mun zunubi na a sakamakon wannan cuta da ta rade a jikina kila Allah ya ɗaukaka darajata ila Allah ya yafe mun kurakure na baya a cikin irin wannan halin ake so Allah ya karɓi rayuwar bawa ba a son ka mutu zuciyarka cike da mummunan zato game da Allah an fi so ka mutu zuciyarka na cike da kyakkyawan zato game da mahaliccinka waɗannan hadisai guda biyu malai ce rawahu ma muslimun wal bayhaqi wa ahmad wato imam muslim da imam al-baihaqi da imam ahmad suka ruwaito su dan haka dai hadisai ne waɗanda suke sahihai wato wannan shine abu na farko da ya kamata mara lafiya yi wato yadda da abinda Allah ya kaddara tare da yin hakuri akan haka ga kuma hadisai da suka zo haka to sai abu na biyu وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء Allah ala الله wa yarju ويرجو رحمة li hadithi anas. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف وأمنه وأمنه مما يخاف أخرجه الترمذي وسنده حسن وابن ماجه وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي الدنيا في الترغيب وانظر له المشكات karka gyara wannan abu wa hu shine daidai kamar yadda ka karanta ba yadda na gyara maka ba wa yanbaghi alaiha an yakuna bainal khawf war raja' abu na biyu kenan ya dace ya kamata bawa ya samu kansa a tsakankanin jin tsoro da kuma kyakkyawan fata shi ne jin tsoron azaba arraja ne kyakkyawan fata da sa rai game da rahamar ubangiji so ake lokacin da kake cikin wannan halin na mutuwa ka samu kanka a tsakankanin waɗannan lamura guda biyu idan ka tuno zunubanka sai ka firgita ka tsorata idan kuma ka tuno ayyukanka na da'a da kai da gyararriyar kalmar tauhidi da take cikin zuciyarka da tsayawa akan sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam, da kuma fadin rahmar ubangiji da zaka tuna to sai wannan ya sa ka sa wato kar ka tsaya a halin sa rai kadai kada kuma ka samu kanka a cikin halin jin tsoro da firgici kadai halin jin tsoro da firgici ba tare da sare ba wannan sai mayar da mu abin da muka fadar kadar da zo a baya mutum ya zama mai mai munana zato game da Allah subhanahu wataala wato kamar da zai yafe ba kamar yadda hali na sa rai kadai ba tare da firgici da tsoro ba to wannan zai ja ka zuwa ga wani lamarin na daban shine al'amnu min makarillahi mutum ya zanto ya amintu daga dabaran ubangiji ko kamun ubangiji ko damkar ubangiji wanda bai kamata ba bawa ya baiwa kansa tabbas cewa shi amintacce ne daga kamun Allah shi amintacce ne daga fushin Allah shi amintacce ne daga azabar Allah bai kamata ba wa ba kansa wannan tabbas wato ana son ya samu kansa bainal khawfi war raja ya khafu iqab Allah ala dhunubi ya rinka jin tsoron ukubar Allah bisa ga zunubansa wa yarju rahmat rabbih ya rinka fatan kuma samun rahmatsa to wannan da'awa ce menene dalilin wannan da'awar malati li hadisi anas saboda hadisin Anas dan Malik Allah shi kare da gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dakhala ala shabbin wa huwa bil maut manzo Allah ya shiga wajen wani saurayi saurayin na dab da mutuwa faqala sai manzon Allah ce da shi kaifa tajiduk a wani hali ka samu kanka ma'ana yaya kake ji a cikin zuciyarka yanzu kana dab da mutuwa din nan qala sai wannan saurayi sai wallahi ya rasulullah inni allah wa inni akhafu dhunubi yace wallahi ya manzon Allah lalle ne ina kyautata fata game da ubangiji ina da kyakkyawan fata game da Allah cewa zai rahama zai rahama a gare ni zai ji kaina zai sa ni gidan rahamarsa wa inni akhafu dhunubi nan take kuma lallai ne ina jin tsoron zunubai na kaga anan gurin jama'a bainal khawf war raja fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ta'ala da mutum tabbata gare shi shi da shi la yajtami'an fi qalbi 'abdin waɗannan lamurra guda biyu ba sa taruwa a cikin zuciyar bawa fi misli hadha al a irin wannan matsayin da kake kanka da kake ciki illa a'tahu Allahu ma yarju face sai Allah ya bashi abin da yake fatan samu abin da yake saran samu wa aminahu mimma yakhaf sai kuma ya amintar da shi daga abin da yake jin tsoro kaga shi ba karamin riba bane ba mutum ya hada bainal khawf war raja dan haka ba daidai bane ba mutum ya tsantsanta tsoro kadai kamar yadda ba daidai bane ba mutum ya tsantsanta wato sa rai kadai kamar yadda na faɗa tsantsanta sare kadai zai gadarwa da mutum abin da ake kira al'amru min wanda a cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala ya zargi masu irin wannan yace afa aminu makarallah fala ya'munu makarallahi illa al-qawmul khasir shin sun aminta ne daga dabaran ubangiji daga kamun ubangiji daga azabar ubangiji fala ya'munu makarallah ba wanda yake jin shi ya amuntu ya hautu domin tsira daga dabaran ubangiji ko kamunsa illa alqaumul khasirun sai mutanen da suke hasararru dan haka ka baiwa kanka tabbas din cewa kai dan aljanna ne wannan kun shakka babu al'amru min makarillahi ya mamaye zuciyar kake wanda kuma hala alama ce ta asarar bawa kamar yadda wannan aya ta nuna cikin suratul ahzab sannan kuma jin tsoro kadai da firgici kadai ba tare da fatan eh, samun rahama ba ba tare da saran samun rahama ba to wannan kuma ya saba wa ayoyi da dama da ubangiji ta'ala ke cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya bayina waɗanda suka ƙetare wa kawunan su iyaka suka yi sabo suka zalunci kawunan su la taqanatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga rahmar ubangiji kar ku fitar da rai inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai gaba ɗayan su komai yawan su innahu huwal ghafurur rahim kuma lalle Allah mai gafara ne mai jin kai ne to yayin da mutum ya samu kansa a cikin wannan kaga sai yayi tuba tawbatan nasuha sannan kuma ya yawaita istighfari a cikin wannan yanayi dan shi ke nuna yana sa ran rahama din dan kana roƙon abin da kake fatan samu ne in baka fatan samu ka roƙa ba za ka roƙa ba ƙofar da mutum ke ciki ka zo kake bubbugawa ai kana bubbugawa ne dan fatan zai fito yi mai ya bude ma amma ka samu kofa an sa kuba an sanya kwado har guda biyu ko uku daga waje mai amfanin gwangwasawa ba mu wani amfanin gwangwasa dan baka sa ran a bude maka ashe tuba da mutum zai a wannan hali na rashin lafiya na dab da mutuwa istighfari da mutum zai yi wato kamar yana kwamfasa kofar rahmar ubangiji ne wato kenan bai dai mai tsammani ba tunda ya san Allah ce la ta asu min rauhillah innahu la ya asu min rauhillah illa alqawmul kafir kada ku dai mai tsammani daga rahmar ubangiji ba mai dai mai tsammani daga rahmar ubangiji sai mutanen da suke wato ainihin kafir Allah tsare wannan hadisi a farko Tirmidhi wa sanaduhu hasan imamu Tirmidhi ya rawaito shi kuma sanadinsa hasan ne ma'ana ya cika sharuɗai da ake bukata na karbar hadisi a yi hujja da shi wa ibn majah haka al-imam ibn majah wa abdullah ibn ahmad haka imam ahmad dan hanbal fi zawaid az-zuhd fi zawaid az-zuhd a cikin littafin zawaid na az-zuhd din sa wa ibn abi dunya haka ibn abi dunya ya ruwaito shi kamar fi targhib kamar yadda ya zo cikin littafin at-targhib wa tarhib na imam al-munziri wa anzur lahu al-mishkah duba hadisin a cikin littafin mishkatul masabih shi ne jerin hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da goma sha kawai ce mana sanadu hasan ya riga ya biya mu amma yana so ya fa'idantar da ɗaliban ilimin cewa ga inda ya ciro maganarsa sai a je a duba a gani haka ne ko ba haka bane ba wannan shine bincike na ilimi to da take ce wannan shine abu na biyu daga nan sai abu na uku shine bai wa mahmashtad bihi al-marad fala yajuzu lahu an yatamanna al-maut لحديث أم الفضل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعباس أم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي فتمنى عباس الموت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم لا تتمنى الموت فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزدد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فأن تؤخر وتستعتب من إساءتك خير لك فلا تتمنى الموت أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وإنما هو على شرط البخاري فقط وأخرجه الشيخان والبيهقي وغيرهم من حديث أنس مرفوعا نحوه وفيه فإن, فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وهو مخرج في الإرواع نعم abu na hudu malam cewa ma mastar da bihil marad duk irin yadda cuta ta tsananta ga shi mara lafiya fala ya juzu lahu an yatamanna al-maut ba shi halatta a gare shi ya gurace mutuwa ba shi halatta ya ce kai gara ma dai in mutu in huta bai halatta ba duk irin yadda cuta ta yi tsanani saboda mai hadisin ummul fadl radiyallahu anha saboda hadisin da aka rawaito daga ummul fadl Allah shi kare ta a gare ta tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dakhala alaihim maza Allah ya shigo wajen su ita da sauran dangi wa abbasun ammu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yashtaki yayin da abbas babban annabi ke fama da cuta shine yashtaki yake fama da cutar da take damunsa fatamanna abbasu nil maut sai abbas ya zai shi ina ma ya mutu فقال له رسول الله alaihi wa عليه wa sallam sai manzon Allah tsara da musu tabbata gare shi da iyalan gidansa yace da shi ya ammu ya dai daidai ki da yace ya ammi ya baffana duk da yayi zamma din la tatamanna al-maut kada ka gorace mutuwa fa innaka in kunta domin kai in ka kasance mai ihsani tsakaninka da Allah kana bautata masa shi kadai mai ihsani tsakaninka da mutane kyauta da kyautayi da kyakkyawar mu'amala fa an tu'akhkhara tazdad ihsanan ila ihsanik khairul lak to ai maka jinkiri dan ka ƙara wani ihsanin zuwa wani ihsanin naka na da shi ya fi alkhairi a gare ka wa in kunta musi'an in ko ka kasance mai munanawa ne tsakaninka da ubangiji ko tsakaninka da mutane fa an tu'akhkhara fa tusta'taba min isa'atika khairul lak yo maka jinkiri fa tusta'taba a baka damar gabatar da uzuri min isa'atika daga kuskuren da kai daga munanawar da kai khairul laka shi yafi alkhairi a gare ka fala ta tamanna al-maut kar ka gura mutuwa ina jin ma'anar a fili take domin idan an karɓi ranka da wuri da a yi maka jinkiri to yin jinkirin shi yafi domin a cikin jinkirin kila dama kai mutumin kirki ne da aka yi maka jinkiri sai ka ƙara kirki to wannan ƙara ma matsayi zai a cikin aljanna kila kuma kai ba mutumin kirki bane da aka yi maka jinkiri sai aka baka dama na tuba ka tuba ka yi istighfari sannan ka fara mai gurbin mummuna da kyakkyawa sannan aka karɓi ranka kaga jinkirin da ya zama alkhairi a gare ka to shine hikimar cewa kar ka gurace mutuwa da da haka manzon Allah ya bude zancen sa cewa la ta tamanna al-maut ya kuma rufe zancen sa cewa dai mai la ta tamanna al-maut wato ya abin da ya rufe da shi da abin da ya bude da shi ya rufe zancen sa da shi li tawkidil kalam dan ya jaddada masa wannan ma'anar cewa dai bai kamata mutum ya gori mutuwa ba a wannan hadisi baya takaitowa akan Abbas ya shafi kowane mutum mummuni da ka same shi yana cikin irin wannan yanayi kuma har sai dan ya so ya sa masa gare ya gori mutuwa ya kamata ka karanta masa wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li anna al-ibra bi umumi al-lafzi la bi khusus sabab domin abinda ake izina da shi shine fadin ma'ana ta lafazi ba wai sababin da yasa nassin ya zo ba sababin shine Abbas amma kuma faɗin manzan Allah la takamannal maut baya a akan Abbas a'a ya ketare Abbas zuwa gare ka zuwa gare ka zuwa gare ka zuwa gare ka zuwa ga dukkan wanda ya karanta hadisin ko wanda aka wa shi za ka ce masa la mannal maut wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi da Abu Ya'la da Imam al-Hakim an-Nisaburi Imam al-Hakim an ya yace sahihun ala shartu shaykhayn hadisi ne sahihi bisa ga sharadin bukhari da muslim abin da ke bukhari da muslim ba su rawaito su ba amma sharadan sa na karbo hadisi aka bi aka rawaito wannan hadisi hadisin da yake da irin wannan matsayi wato ya zama shine hadisi mai daraja ta hudu kenan cikin hadisi domin hadisin da ya fi kowanne inganci a duniya shine muttafaqun alaihi a ce bukhari da muslim sun rawaito shi daga nan gurin mai daraja ta biyu wajen karfi shine hadisin da Imam Bukhari ya rawaito shi kadai ba tare da Muslim ya yi tarayyar shi ba daga nan mai daraja ta uku wajen karfi shine hadisin da Imam Muslim ya rawaito kadai ba tare da Bukhari ya yi tarayyar shi ba daga nan gurin mai daraja ta hudu shine ma kana ala sharatin ma abin da ya cika sharaddan Bukhari da sharaddan Muslim duk da su ya rawaito shi ba daga nan daraja ta biyar ma kana ala shartul bukhari faqat daga nan daraja ta shida ma kana ala shartul muslimin faqat daga nan daraja ta bakwai ta karshe a cikin daraja da karfin hadisi shine ma akhrajahu ghayrul bukhari wa muslim wa lam yakun ala shartihima wala ala sharti ahadin minhuma abinda wani malamin cikin malaman sunna ya rawaito ba bukhari da muslim ba ba bai kuma cika sharɗan bukhari da muslim ɗin a hada ba bai kuma cika sharɗan muslim shi kadai ba ko na bukhari shi kadai ba amma dai sahihi ne to wani a zama ne hadisi mai daraja ta bakwai an gane ko to yace hul bukhari a ala shartar bukhari ala shart shaykhani bisa ga sharadin bukhari da muslim wato ya zama mai daraja ta nawa kenan daraja ta bakwai haka shi hakim yi wannan da'awar wa wafaqahu zahabi zahabi kuma yayi muwafaqa da shi kan wannan da'awa ta shi cewa eh lalle wannan hadisin ala shartu shaykhain sai shaykh Nasiruddin Albani yace wa inna ma huwa ala shartu bukhari faqat yace bincike ya nuna wannan hadis wannan hadisin akan sharadin bukhari ne kadai amma banda sharadin muslim wato ya tashi daga daraja ta hudu ya koma daraja ta nawa daraja ta biyar eh idan ka ce daraja ta uku ya ƙara ya ƙara mukami kenan yanzu kuma ya rage ne ya rage mukami saukowa an gane ko wa akhrajahu shaykhan wal bayhaqi wa ghayruhum min hadith anas marfu'an nahwahu shaykh nasiruddin albani ce amma fa shi wannan hadisi bukhari da muslim din kansu sun ruwaito shi haka bayhaqi haƙi da ma waɗansu malaman ba su ba amma ta hanyar Anas dan Malik ba ta hanyar Ummul Fadl ba in ta hanyar Ummul Fadl ne Bukhari da Muslim ba su ruwaito shi ba amma in ta hanyar Anas dan Malik ne Bukhari da Muslim sun ruwaito shi wato kaga wannan shine ilimi ta ce abu kenan yadda yake kai bai kowane abu matsayinsa wato dai in mun bi ta kai ruwayan Anas dan Malik to yana dabaka ta farko kenan domin Bukhari da Muslim sun me sun ruwaito shi amma in mun bi ta kan ruwayar ummul fadl to bukhari da muslim ba su rawaito shi daga bakin ummul fadl ba sai ya zanto amma ya cika sharadin me sharadin bukhari da karban hadisi ya zama daraja ta biyar gare idan mun fita can daraja ta daya in mun fita nan daraja ta biyar wa fihi a cikin wancan riwayar ta bukhari da muslim din wanda aka ji daga anas dan malik manzon Allah cewa fa in kana la budda fa'ilan idan ba makawa sai mutum ya gurace ina ma ya mutu fal yaqul to ga abin da zai ce Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al wafatu khairan li ya ubangiji ka rayar da ni matukar rayuwar ta kasance ita ce mafi alheri a gare ni ka karbi rayuwata matukar mutuwar ta zanto ita ce mafi alheri a gare ni wato anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya goraci mutuwa dan cuta ta yi masa tsarki idan ko har mutum ya gashi ba zai iya hakura ba har sai ya goraci mutuwa to ba mutuwa zai gorata ba alal itlaq sai dai ya roki mutuwa din amma bi kai tare da kaidi ya ce ya Allah ka kashe ni in kashewar za ta zama amfani in mutu za ta zama amfani amma ka rayar da ni in rayuwar za ta zama amfani kaga ba zai ce ba kawai ka kashe ni kadai ya shiru ya ubangiji karɓi ne na kadai wannan ba zai yi ba kula ta tamanna al-maut ya shafa wancan to a nan gurin idan matambayi ya tambaye ka tsakanin mutum ya shiru ba tare da ya koraci mutuwa ɗin kawai ya shiru da ko mutum ya yi ita wannan addu'ar ya koraci mutuwa amma tare da kaidi ba wai a saki haka kawai ba ya ce allahumma ahini ba ka rasa hayatu saralli wa tawaffani idza kanat al ta khairan li tsakanin mutum yi shiru da ya karanta wannan addu'ar wanne yafi to ai sai ba hankali me yasa kace yin shiru shine yafi in har labudda sai kai to kai amma in ba har labudda ba, to kana na akan kaida ta farko fala ta al maut to ka kuma yasa ka ce addu'a ta fi eh? eh amma ya nuna masa abin da zai ne a karan fari ko a matsayin badil a wannan addu'a ce ma a nan gudun yanzu ka iya cewa hadisin ya kunshi abu biyu ga abu na farko wanda shi ne zabi na farko da aka baka in ko ba za ka yi shi ba lalle sai ka saba to ga abin da za ka yi in sai ka saba ga kenan yin shiru shine in ku har mutum ba zai iya yin shiru ba bakin sa sai ya ce wani abu to sai ya kokari bakin sa ya furta wannan dan kare furta abin da ba wannan ba Abdullahi na shi ka zare domin kula ta cewa eh addu'a ibada ce amma hakurin ma kuma ibada ne ya yi ayyuhal ladina amu nusbiru wa sabiru Allah bai ce yana tare da masu addu'a ba amma ya ce yana tare da masu hakuri inna Allah ma as-sabirin to wannan abu na uku kenan sai abu na hudu shine me wa idza kana alayhi humuqun falyu'addiha ila ashabiha in tayassara lahu dhalik wa illa awsa bidhalik qala sallallahu alayhi wa sallam man kana 'indahu عنده li akhihi min 'irdihi aw malihi فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه وإن, وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه وحملت عليه أخرجه البخاري والبيهقي وغيرهما أظن هدو وإذا كان عليه حقوق إذا أكو حقوقي أكم متوم kamar bashi ko ajiya da aka baka ko kana gudanar da kasuwanci da dukiyar wani a hannunka to duka ga wani haƙoƙi ne a hannunka fal yu'addi ha ila ashabi to sai mutum ya gaggawar bayar da wannan haƙoƙin zuwa ga masu su in yassar lahu zalik in har ya sami ikon haka inda ikon ka dauka ka barka cewa na ga abinka in baka da ikon haka to ka rubuta a rubuce cewa ana bi na kaza ko ana bi na kaza wa illa in ba da iko mika da hannu wasa da zalika to yi wasiti da haka kada qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ta da musu tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce man kana ta indahu mazlimatun wannan riwaya tana da mazlimatun ce malam Abdullah sai da aka yi a dabar da tafi suka samu zalama domin lafazin mazlima yana nufin abin da ka zalunci wani shi bazala ce ma kanar inda hum mutum wanda a wurinsa ya kasance akwai kayan zalunci abin da ya zalunci wani shi a hannunsa a akhihi na dan uwansa musulmi min irdihi na mutuncinsa ne kamar kayi masa kage ka ce fasiki ne kuma an yadda ka ce azzalimi ne kuma an yadda kaga ird kenan domin al-ird shine mawdu'ul madh wa dhamm min al-insan wurin da ya iya karban zargi ko yabo game da dan adam an gane ko duk wanda ya kasance yana da wani kayan zalunci a wurinsa abin da ya zalunta na dan uwansa min irzihi na mutuncinsa aw malihi ko dukiyarsa bal yu'addiha ilayhi to ya mika masa kayansa ya bashi kayansa kabla an yati yawmul qiyamah tun kafin ranar tashin kiyama ta zo la yuqbalu fihi dinarun wala dirham ba a karban dinari ka ko dirhamin an ambaci dinari da dirhami saboda a wancan lokacin su ne kuɗi don haka zai shiga cikin ma'anar dinari da dirhami dukkan wani kuɗi da mutane suke amfani da shi a yau naira ce dala ce stalin pound ne euro ne sai ba ce kowane irin nau'i da kuɗi riyal ne kowane irin nau'i da kuɗi ba za a karɓa ba tunda dinari da dirhami su ne shugabannin kuɗi yi. in kan lahu amalan salih in mutum ya kasance yana da aiki na gari ukhra minhu sai a karɓi wannan ladan aiki na gari din wa ya sahibahu a baiwa abokinsa da ya zalunta dan uwansa da ya zalunta wa in lam yakul lahu amalan salih in ko baya da wani aiki na gari da ya taba yi a rayuwarsa ukhra min sayyi'ati sahibihi sai a dauki munanan ayyukan abokinka dan uwanka da ka zalunta wa humilat alaihi sai a kora masa akansa kaga adalci kenan na Allah a ranar tashin kiyama wato duk wanda ya kasance akwai haƙƙi a kansa ya kamata ya san da wannan duk wanda ka zalunta mutuncinsa jininsa dukiyarsa to ka nemi ya fi maka a yau tun kafin kiyamata idan ka yi sakaci ka nemi ya fi ba shi ko bai ce ya yafe ba dan raɗin kansa baka ba shi haƙƙinsa har kuka mutu kai da shi to ranar tashin kiyama ba maganan kawo kuɗi in kuɗi ne dan babu dinari babu dirhami babu kudi babu euro babu dala babu komai kawai abin da za a kalla ayyukan ka na gari da ka taba yi sallah azumi zakka aikin haji da'a ga mahaifa tausayi da bayan duk da kake yi azumin litinin aikin haji umaran watan ramadana a goman karshe duk waɗannan su a tattara wanda duk kazalinta sai a ɗauka daga cikin ladan waɗannan ayyuka na gari a bashi idan kuma an yi rashin sa'a ayyukan da kai din dama kuma kai baka iya su ka yi su kai su kan jahilci ko ka yi su kan bid'a ba akan sunnar manzon Allah ba ka yi umara baka sani da ake umara ba kawai ka je kaga mutane suna dawabi yu ka bi inda rududu akai da kai kaga anan ba umara kai ba ka je yawon bude ido ne ka je yawon kallon lantarki da titi a Saudiya inda kai a garin ku ba lantarki babu titi na zuwa ka ba ka da ladan komai kenan to sai a dauki mummunan aikin da wancan mutum yayi da ka zalunta shi mummunan aikin sa sai a dauka sai a dora maka sannan a kora ka wata jihar kaga abin yana da hadari kwarai da hadisi akhrajahu al-bukhari wal bayhaqi imam al-bukhari da imam al-bayhaqi suka rawaito shi wa ghayruhuma da wannan su da haka dai hadisi dai sahihi hadisi daga muslim ne وقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم نعم تقول وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات أخرجه الحاكم والسياق له وابن ماجه وأحمد من طريقين عن ابن عمر والأول صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي والثاني حسن كما قال المنذري ورواه الطبراني في الكبير بلفظ الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم جميل maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa atadaruna mal muflis kun san wane ne al muflis wato al-muflis wanda za a wawashe masa dukiyarsa idan aka ce fulanun asabahu al-iflas wato talauci ya samu wani kenan shine al-iflas bi ma'ana zahabat fulusu kudinsa sun tafi aflasa fulan bi ma'ana zahaba fulusu fulus jami'in al-fals al-fals shine kamar ka ce taro ko sisi idan an ce fulus sama na dai kudi al-iflas shine rashin kudi din a tadaruna mal muflis kun san wane ne talaka wanda talauci zai samu qalu sahabbai suka ce al-muflis in fa talaka ne fina a cikin mu man la darahima wala mata wanda ba ya da kuɗi sannan ba ya da haja domin lafazin mata ya shafi haja da rahim din kuɗi ma ya shi dukiyar mutum wani zaka samu yana da kuɗi wani kuma babu kuɗi tsabar su amma akwai filaye akwai gonaki akwai shanu kadarori ne mata da manzo Allah ce kun san waye talaka suka ce wanda baya da kuɗi baya da kadara fa kana sai manzo Allah ce innal muflisa min ummati in kuna san kusan talaka cikin al'ummata ya'ati yawmal qiyamati bi salati shine wanda zai zo ran tashin kiyama da sallah cikakkiya yayi ta bisa ga kadar sallu kamar ayatu muni usalli sallah mai kyau gyararra wa siyami da azumi gyararre wa zakatin da zakka har ma ya fitar da zakka wa sai dai kuma zai zo ne kadisha ta haza bayan ya zagi wannan wa kazafa haza yayi wa wannan kazafi ya jefe shi da laifin da ba nashi ba wa akala mala haza ya ci dukiyar wannan wa safaka dama haza ya zubar da jinin wannan wa daraba haza ya daki wannan kaga abin yayi yawa ke wato yana yawa ta ta'addanci da baki ta hanyar zagi yana wa mutane ta'addanci da baki ta hanyar gage cewa wani azalimi ne wani farawo ne wani yayi sata wani kullum bakinsa baya hutawa sai yawa mutane kaza amma ga sallah yayi kyakkyawa a sahun gaba da tsayuwar kila a daman liman da komai da komai sallah ta yi karo ga azumi lafiyayye ga zakka ya fitar ya bayar yadda Allah ce amma ga waɗannan al'amuran zagin mutane yi musu kazafi zubar da jininsu dukansu cin dukiyarsu ya handame dukiyar mutane gaba daya ta karamar hukuma ko ta jiha ko ta tarayya saboda wani ya halatta masa cewa in ya sata kudin gwamnati babu komai ko shi shaidanin sa ya halatta masa zuciyarsa ta halatta masa ko shaidan ya yaudare shi da cewa ba komai idan ka sata sai ka rika zuwa umara kowace shekara sannan ka gina wani aji guda biyu na islamiyya sannan ka yi masallaci shikenan shaidan yana iya kawata dan adam wannan karshe dai inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai duk shaidan zai iya mutum wannan ya ja maka aya dan ya kai kai ba manzo Allah ce abinda zai faru shine fa ta hadha min hasanatihi sai a baiwa wannan daga cikin kyawawan ayyukansa wa hadha min hasanatihi a sake ba wannan daga cikin kyawawan ayyukansa wato da wanda ya zaka da wanda ya daka da wanda ya wakage da wanda ya zubar wa jini duk za a ɗauka ne a biya su daga kyawawan ayyukan can da ya yi daga sallar can da azumin can da zakar can duk za a ɗauka a biya mutane daga abdullahi dan umar wal awwal sahihun kama qala al hakim shi hadisin can na farko din sahihi ne kamar yadda hakim ya faɗa wa wafaqahu az-zahabi imamu zahabi ya tarayya da shi wajen inganta hadisin wasani amma riwaya ta biyu da aka ce daga abdullahi dan umar shi kuma ruwayar sa hasan ne hadisi ne hasan kama qala al-munziri wa rawahu at-tabarani fil kabir wato kuma da imam al-munziri ya faɗa to me ba mutunci tsakanin hasan da sahih wanne dai ai ana buƙatar cika sharuɗa guda biyar hadisi sahihi sharuɗa guda biyar gare shi hadisi hasan ma sharuɗa guda biyar gare shi sharadi na farko ittisalu sanad wato sanadin sai zanto a hade yake da juna wannan malamin ya ji daga wannan wannan ya ji daga wannan wannan ya ji daga wannan duk wanda ya ce na ji daga wane a samu a tarihan ta zamani ya haɗa su ta iya yiwa kuma su haɗu to dan ya ce ya ji daga wane za a yadda amma ya zanto akwai zamani kamar yanzu in ce na ji daga shehu usman dan fodiyo kaga zamani bai haɗa mu ba to kaga wannan babu ittisalus sanad dan ya kamata in yi bayanin waye ne ne ya faɗa min shi kuma waye ya faɗa masa shi kuma waye ya faɗa masa wanda shi kuma yanzu daga shehu dan fodiyo alal akalla a samu takala hudu ko biyar ko sama da haka zuwa ga shehu usman dan fodiyo daga mu yanzu da muke rayuwa nan amma in yanzu wani mutum yace kawai naji daga shehu usman dan fodiyo ai zamani bai hada su kamar yanzu kuma a ce an haifo yaro a shekarar 2000 da ya tashi yanzu yana dan shekara biyar sai ya ce na ji daga marigayi sai ka abubakar da gumi sai mu ce a'a ai zamani bai hada ko ba dan kai an haife ka ne bayan mutuwarsa da shekara nawa da kusan shekara tara ko na makamancin saboda haka zamani bai hada ko ta yaka daga wajensa dole ka faɗa mana da wane ne ya ji daga gare shi to idan an samu wane ya ji daga wane bisa ga tabbas to shine abin da ake kira ittisalu sanad daga nan sai tamamu dab a samu mutum mai cikakkiyar kiyayewa ne kiyayewa kuma iri bishi ko yana kiyayewa ta hanyar kwakwalwa Allah ya bashi basira daidai ya ji labari zai iya faɗin sa yadda ya ji shi ba ƙari ku rage ko kuma baya da wannan basirar ta riƙewa amma yana jin labari zai rubuta kuma yana riƙe da littafinsa da exercise sa baya sakaci da shi ballantana wani je ya ƙara masa ko ya rage masa tun daga lokacin da ya rubuta yana riƙe da shi a tsare a inda bai salwanta ba har ya zuwa lokacin da zai buɗe ya faɗa mana to kaga wannan shi ma an samu kyakkyawar kiyayewa da haka kiyayewa irin iri biyu ce akwai dabit na dabitu sadar wato mai haddacewa a zuci da kuma dabitu kitab wato mai kiyaye ta fuskar rubu an gane ku. to kaga an samu tamamin dabt sai kuma a sami al'adala mutum ya zama to adali waye adali adali shine mutumin da yake da rinjayen ayyukan alkhairi ta'arifin adali na cewa al'adalu man yajtanibul kaba'ira wa yattaki fil adl wannan ta'rifi ne wanda yake da yawa daga cikin malamai ba su amince da shi ba domin in wannan shine adali to samun adali din zai wahala a duniya a ce adali shine wanda kowace irin kaba'ira baya yi ko daya sannan in ka tara saga'ir kananan zunubai to yana yana nesantar mafiya yawan su ma'ana kaso 60 zuwa 70 cikin 100 ya ne sanci sagair kila 30 kawai yake to kaga wannan ko zaka samu irin wannan adali yana da wahalar sa shi yasa suka ce hakikanin adali shine mutumin da yake da jin tsoron Allah a zahiri yake da rinjayen ayyukan alkhairi kuma baya dawwama akan kaba'ir ya taɓa kaba'ir amma baya baya dawwama kamar da Allah ce wallazina yazafu alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dhunubihim wannan ai adali ne wanda idan ya aikata alfasha ko ya zalunci kansa sai ya tana ubangiji nan take sai istighfari innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah inna abinda da ake nufi da adali shine wanda yake la yusirru alal kaba'ir baya da istimrari yau da gobe yau da gobe akan kaba'ira dan yi zai tuba kila kuma a samu lokaci mai tsawo wata rana kuma rinjayar shaidan ko kuskure ko wani bai sa ya sake faɗawa amma dai baya dimanta ta ina fata kun fahimta to a samu mutum adali ne ma'ana kowane ɗaya cikin wane ya jiga wane wane ya jiga wane kowa ya zanto mai adali da zaran an samu fasiki to ba za a karɓar sa mun samu sharaɗa nawa kenan uku to sharaɗi na hudu shine adamu shuzuz hadisin ya zanto ba shazi bane ba shazi ko a shi shine mukhalifatu thiqa li majmu'atin min athiqat aw al-awsat min wato amintacce ya sabawa wanda ya fi shi aminci ko ya sabawa adadin amintattu da suke daraja ɗaya da shi idan mutum ya saba wanda ya fi shi aminci sai a ce shi hadisinsa ya zama shazi dan wancan ya fi ka zama amintacce a wurin mutane idan mutum ya saba wa adadi na mutum uku ko hudu wanda darajarsa ɗaya wajen aminci amma kuma su suna da yawa su uku ne ko biyu ne ko uku ne ko hudu ko biyar shi kuma shi ɗaya ya saba musu duk da haka hadisin sa ya zama mai shazi ashe shazi shine amintacce ya wa taron amintattu wanda suke daraja ɗaya ko ya wa ko da amintacce ɗaya ne da ya fi shi mai da ya fi shi daraja da haka in kaga dama ka iya cewa shine amintacce ya saba wanda ya fi shi aminci to wanda ya fi shi aminci nan ta iya yawa mutum ɗaya ne ya fi shi aminci ta iya yawa adadi ne na mutane darajar su ɗaya da shi amma tunda su suna da yawa da amincin wani da amincin wani da amincin wani su uku idan an hada da nashi wanne ya fi yawa da su ya fi yawa haka kaga dai amintacce ne ya saba wa wanda ya fi shi aminci sawa'un kana wahidan aw adadan ina fata an fahimta to ya zanto hadisin ba shazi bane ba sannan cikon sharadi na biyar shine hadisin ya zanto cewa babu illa a cikinsa adamul illa ya zanto babu wata illa boyayya da take hana a karɓi hadisi wata illa a boye da take hana a karɓi hadisi to wannan a takaice kawai kidaya ne ba wai bayani ne na waɗannan al'amuran ba amma dai idan mun tashi kidayawa za mu iya cewa duk wanda ya tambaye mu hadisi sahihi an ce yana da sharɗa guda biyar alal aƙalla za mu iya me za mu iya lissafa su ko da ba za mu iya yin bayani a kansu ko lacca da bayani ba wannan sai mutum ya koma da tafai na mustalahul hadis amma dai mu gane cewa ittisalu sanad sannan tamamu dabti sannan al'adala sannan adamu shuzur sannan mai adamul Shi ne masanan suke cewa idan ka lura da sharuɗa guda uku daga ciki sharuɗa ne waɗanda suke ijabiya sharaɗi guda biyu su kuma salbiya ne abinda ake nufi da ijabi abinda yake lalle ne a same shi abinda ake nufi da salbi abinda yake lalle ne a yi a rasa shi ya zanto babu shi ittisalu sanad sharti ne ijabi الضبط ko تمام الضبط sharti ne ijabi العداله شرط ايجابي اما عدم الشذوذ عدم الا وان شرطان سلبيان يعني خمسه شروط ثلاثه ايجابيه وشرطان Salbiya salbiyani wanda idan ka da guda biyar din ka samu mai hadisi ya cika sharadi ya zama mai sahihi to me bambanci tsakanin shi da hasan bambanci tsakanin shi da hasan shine wuri daya wuri daya kawai ittisalu sanad sun yi tarayya Al-adala sun yi tarayya adamu shuzur sun yi tarayya adamu illa sun yi tarayya sai wajen me da aka ce tamamu dabbi a wurin hadisi sahihi lalle ya zanto tamamu dabbi rawin yana da cikakkiyar kiyayewa amma a wajen hadisi hasan wato rawi ne wanda ke kiyaye kiyayewarsa ta danyi ƙasa ko ya kiyayewa ta yi ƙasa sai hadisi ya zo mai hasan in ta zama cikakkiya sai ya zo mai shi kenan yadda wannan ke da guda biyar haka wannan ke da guda biyar kawai bambancin wajen mai wajen abdaf fa idza kana alhadisu sahihan budda an yakuna ad tamman wa idza khaffa ad fal hadisu hasan ina fata mun fahimta kaga da gobe ba za mu sake mai tambaye hadisi sahihi sharuɗan sa ba mai hadisi hasan duk wanda baya na aka sai mu ce ne mu kasar da nawa kasar da biki. to a takaice dai in mun bi ruwayan sahihi ne in mun bi wannan ruwayar ya zo mai hasan kamar qala mudri wa rawahu at-tabarani al kabir imam at-tabarani ya rawaito shi a cikin littafin al-mu'jam al-kabir wato imam at-tabarani ya da littafai guda uku na hadisi wanda suke ma'ajib na mu'jam ma'ajib dan sa dai guda uku ne al-mu'jam al-kabir da al-mu'jam al-awsat da al-mujam ya ruwaito shi da lafazin da manzon Allah ya ce ad-dainu dainani shi bashi iri biyu ne fa man mata ho yanwai qada'ahu fa ana waliyuhu dukkan wanda ya mutu yana da niyyar ya samu abin da zai biya bashi in ya samu zai biya da ya samu da ya biya fa ana waliyuhu manzo Allah ce ne ne majibincin lamarin sa a zo in biya masa wa man mata huwa la yanwi qada'ahu wanda ya mutu dama shi ya ci bashin baya da niyyar ya biya zai irin masu karɓar ɗimbin miliyoyin nan da suke haɗa kai da waɗansu manyan jami'ai a bankuna da Allah suna da niyyar biya ai galibin albansu suna ganin kawai sun ci a banza gashi bankin gashi dama kuɗin na riba ne kuma dama ba su yi niyyar su biya ba zulumatun ba'du ha fawqa ba'd to manzo Allah ce duk wanda ya karɓa baya da niyyar biya fa zaka alladhi yu'khadhu min hasanati to irin wannan sune za a karɓa daga cikin ayyukan ladansu. su ليس yawma idhin dinarun wala dirham a wannan ranar kuwa babu dinari babu dirham wa qala وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بكثير وقال جابر بن عبد الله آه، عبد الله وقال جابر بن عبد الله وقال جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله وهو جابر بن عبد الله وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فاقضي واستوصي بإخوتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل الحديث أخرجه البخاري yace jabir dan abdullahi ya ce lamma hadara uhud yayin da ya halarci yakin uhud lamma hadara uhuda yayin da ya halarci yakin uhud shi jabir din yace da'ani abi mahaifina ya kiraye ni minan laili da daddare an gane ku ko mu ce lamma hadara uhud ya zanto uhud din shine fa'il kamar yadda Raja Abdullahi ya karanta lamma hadara uhud yayin da lokacin da za a yakin uhud ya zo da'ani abi min al-layl baba na ya kira ni da daddare washe garin za a yi yakin fa kale yace ma urani illa maqtula Bana zato na face wanda za a kashe a wannan yakin ba na wa kaina zaton rayu. ina wa kaina zaton kila dai a wannan yakin zai yi shahada fi awwal man yuqtal min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin farko farkon waɗanda za a kashe cikin sahabbai a ji mahaifinsa yake faɗa jabir wannan bayanin yace wa inni la atruku ba'di a'azza alayya mink yace ni ko na san ba abin da zan bari a bayana mafi kima mafi daraja shine a'az mafi kima da daraja alayya aurina minka sama da kai ghaira nafsi rasulillah yan ban da ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi manzo Allah ana ware shi gefe da in ana dara a fidda uwa aiki ba yadda za a iya kwatanta ɗansa da manzan Allah ma'ana in aka ce ba manzan Allah ba to babu wani abu mai tsada kuma a wuri na sama da kai a matsayin ka na dana. abinda babansa kenan ya faɗa masa wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghayra nafsi rasulullah wa inna alayya daynan kuma lalle akwai bashi a kaina faqadi ko da na mutu kai kokari ka biya wastausi bi ikhwatika khairan yan uwanka kuma wato kai musu wasiya ta alkhairi ka rinka neman mutane su yi maka wa'azi wajen rike yan uwanka da alkhairi istausi bi ikhwatika khairan yani utlubul wasiyata min ghairik likai tuhsina ila ikhwatik rinka neman jama'a su rinka maka wasiyar alkhairi wajen kyautatawa yan uwanka jabir yace fa asbahana sai muka wayi gari fa kana awwal qatil sai ko mahaifina ya zanto shine farkon wanda aka kashe ma farkon wanda ya shahada al hadith zuwa karshen hadisi malam ya take ta hadisin anan gurin dan mahallin shahid dinsa shine me da ya ga alawi da ya ji a jikinsa cewa lalle gobe kila ba zai kai labari ba sai ya me sai ya wasiya to kai ma idan kana kan gadan asibiti ka ji kamar ba za ka kai labari ba sai kai me kai wasiya ce to akwai bashi a kaina in na mutu ka biya kamar yadda baban Jabir yace da Jabir inna mutaka biya to wannan shine abu na hudu wato idan mutum na da haƙƙi a kansa yayi kokarin kubutar da barrantar da kansa daga wannan haƙƙi ta hanyar biya ko neman a yafe masa ko ta hanyar yin wasiya sai abu na biyar ولا بد من استئجال بمثل هذه الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم أبو نبير ولا بد من الاستجابة بمثل هذه الوصية ba makawa sai an gaggauta irin wannan wasiya kar mutum ya rika jinkiri ya rika cewa na yi wasiyar gobe na yi jibi to kuma ka zo ka kai goben ko jiban ba saboda mai aka ce a gaggauta ta li qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah tsina da mun tabbata gare shi cewa ma haqqu mri'in muslimin yabitu lailataini wato ba wani haƙƙi akan musulmi a wato abin da yake tilas akan musulmi mutum musulmi ya bitu lailatain da zai kwana dare biyu a jere walahu shay'un yuridu an yusa fihi yana da wani abin da yake son yayi wasici a cikin sa illa wasiyatuhu maktubatan inda rasihi face wasiyarsa tana rubuce a kan kansa ko a kusar da kanshi abin nufi wato babu wani haƙƙi akan mutum musulmi da zai kwana dare biyu a jere yana da wani abin da yake son yayi wasiya a kansa wato babu wani haƙƙi mafi cancanta illa wa wasiyatuhu face a ce wasiyarsa maktubatul inda rasi wato da abinda wannan hadisi ke nufi kada wani musulmi ya yarda dare biyu a jere ya wuce masa ba tare da yana da wasiya a rubuce ba kan wani abin da yake son ya wasici a kansa to idan mun ɗauki wannan wasiya ta zama mai kenan ta zama wajibi to hakikanin gaskiya malamai sukan ce ita wasiya wato takan zama wajibi takan zama mustahabbi a wani lokacin ma takan zama haramu yoshi ne wasiya take zama wajibi ga wanda yake akwai haƙƙi a kansa kamar ana bin ka bashi kamar dai da magabatar a baya kamar akwai ajiya a wurinka kamar a hannunka akwai kuɗin wani kana juya masa kasuwa sai cuta ta zo maka ko ma cuta ba ta zo maka ba duk dare biyu yayin da ya wuce sai ka rubuta kana bayani ko da tare za ta ko da rai zai yi halinsa akwai dukiyar wani a wajena kaza ce daga lokaci kaza zuwa ka aji bayan an sha kwana kuma ka iya jaddada wasiyar kila kudin sun karu ko sun yi mai sun rafu kila ya karba daga kila ya karbo waɗansu saura kaza sai ka rubuta abin da ke shi kenan ko akwai bashi ne a kanka ka biya wani kaga ai kudin sun dan ragu to sai ka rubuta abin da ya ragu Ba baka biya ba suna nan sai ka rubuta a matsayin wasiya to wasiya irin wannan wajibi ce domin haƙƙi ne akan kake son ka barrantar da kanka wasiya ta mustahabbi ita ce kana da dukiya mai yawa to kuma kana da dangi cikin su akwai masu cin gado akwai wanda ba su cin gado ga dangin uwa ga dangin uba kaga yayin da ya zanto cewa mamaci yana da 'ya'ya musamman maza da mata ko ma matan ne ko ma mazan ne kadai yana dai da 'ya'ya yana da iyaye to adadin masu cin gadonsa sukan taƙaita kwarai da gaske domin kaga yayyansa da kannansa ba za su ci gado mutum da yana da mai yana da yaya haka ko ba da yaya in yana da iyaye yayyansa da kannansa ko suno ne ba za su ci gado mutum da yana da mai yana da iyaye to kaga anan gurin idan mutum ya kasance yana da dukiya da yawa kuma ya kasance danginsa ga waɗanda su ne suke da gado ga waɗanda ko ba su da gado saboda samuwar suwa ne to irin wannan wanda ba su da gado yana da fiye ya yi musu wasiya mustahabbi ne yi musu wasiya cewa ko da bayan na mutu kafin a raba gado wane da wane suna da kaza a ba su kaza to su wannan wasiyar da kai musu za a ba su gwargwadon abin da kace wanda kace a ba shi gida a ba shi wanda kace a ba shi mota a ba shi wanda kace a ba shi dubu hamsin a ba shi wanda kace a ba shi dubu biyu a ba shi dubu tunda ba lalle bane wai sai ka musu da dai wa da a ce linzakar musu da hatsarin sai yana ai su ba gado suke ci ba ka yi fifita mace akan namiji ka fifita namiji akan mace tun da su yace ba a ce a dole sai ka yi ta kamar da bangare to kaga za ka rubuta wasiya to wannan wasiyar mai ce mustahabi ce an so mutum ya yi ta kuma akwai lada mai yawa ga mutum idan ya yi ta kamar yadda zamu ga hadisi akan haka kila nan gaba a cikin wata munasaba to wasiya ta haramun shine mutum ya yi wasici da wani aikin barna an fahimta ko yace a dauki kudin sa koda bayan ya mutu a baiwa wani kulab na kwallon kafa da yake goyon baya don kulab din ya kare karfi ko a baiwa wani shahararren dan dambe ko a baiwa wani shahararren mahayin doki a filin polo ko wani abu makamacin haka wannan dishin ne irin wannan wasiyar ba za a zartar da ita ba tun da ta harama ce ko ce a je a gina gidan wasa ko wani gidan shakatawa ko gidan giya wannan ta haramu ce ko ya faɗa ba za a yi ba ba za a zartar ba to a takaice dai wasiyar da ke zama wajibi ita ce wadda akwai mai haƙi akan mutum na bashi ko na ajiya da sauransu wanda take mustahabi ita ce ba wai bashi ake bin ka ba za ka yi ta ne a matsayin waɗanda ba sa cin gado to wanda ba sa cin gadon nan kila cikin yan wanka da kila ba cikin yan wanka ba tunda wani zai zanto ya da dangin da yawa kaga ko akwai sa abokanan arziki ko wanda aka taso tare kace sun kai musu wasiya ya halatta kai musu cikin abin da bai wuce sulusun dukiya ba ina fata mun fahimci wannan ko قال ابن عمر عبد الله بن عمر يسي ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك dare ɗaya bai taɓa shuɗewa a kaina ba tun da naji manzon Allah ya faɗi haka illa wa indi wasiyati face wasiyata tana rubuce a wurina kowane dare kaji Abdullahi da Umar rawahu shaykhan wannan hadisi Bukhari da Muslim suka ruwaito wa ashabu sunan da kuma ashabu sunan wato sunai al-Imam Abu Dawud da al-imam tirmidhi da al-imam nasai da al-imam ibn majah sune ashabu sunan wa ghayruhum da wadansu sai ko me wa yajibu an yusi li aqrabaihi alladhina la yarithuna minhu bi qawlihi tabaaraka wa ta'ala كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين جميل shaykh nasiruddin albani ce abu na shida wa yajibu an yusi li aqribaihi wajibi ne yayi wasici ga danginsa makusantansa alladina la yarithuna minhu wanda ba su da ba za su shiga da shi to kaga anan shi malam ya tafi akan wannan wasiyar bai ce wajibi ce amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa mustahabi ce me hujjar sa yace li qawlihi tabaraka wa ta'ala dan Allah ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al in taraka khairan al wannan shine naibul fa'il din kutiba alaikumul wasiyya an wajabta wasiyya akan ku idza hadara ahadakumul idan mutuwa ta halarci ɗaya daga cikin ku wato yana dab da mutuwa in taraka khairan in ya kasance ya bar khairan wato dukiya lafazin alkhair anan yana nufin almal an fahimta ko kamar da Allah ce innal insana lirabbihi rabbih lakanud wa innahu ala zalika la shahid wa innahu li hubbil khairi la shadid hubbul khair anan gurin shine hubbul mal al mal huwa al khair in tarka khairan yani in tarka malan idan mutum ya bar dukiya an majabta yayi wasiya lil walidaini ga iyayensa biyu wal aqrabina da dangi mafiya kusanci bil ma'ruf wannan wasiya din ta hanyar da ta dace wanda baya nufin zalunci da ita baya nufin fusa ta wurin ita hakkan alal muttaqin wajibi ne akan waɗanda suke masu takawa to wannan aya da mala ya kafa hujja da ita mahallin shahid ɗinsa cikin ayar shine Allah ya ce kutiba tunda ana amfani da lafazin kutiba a cikin alkur'ani da hadisi don nuna wajabci ba wai mustahabbanci ba kamar da Allah ce ya yi ladina amanu kutiba alaikum alqisasu bil qatl wato an wajabta muku yin kisasi a cikin gawawwaki idan wani ya kashe wani shine Allah ya bayani al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa haka ya ce ya yi ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun haka ya ce kutiba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun haka ya ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa katabna bima'ana awjabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal ayna bil ayni ila akhir al-ayah min ajali zalika kataba ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a a takaice dai kataba wa ma tasarrafa minhu yustakhdam wa yusta'mal fil qur'an al-karim lidilala ala al-ijab ana amfani da kalmar kataba ko kutiba ko duk abin da yayi daga gareshi. shi nuna an gane manzo Allah sai inna Allah kataba alaikum al-ihsana fi kulli shay ko fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza zabatum fa ahsinu adh-dhabha wa liyuhidda ahadukum shafaratahu wa liyurih zabihatahu kataba wajabtawa kenan shine muhallu shahid to amma wannan aya na an wajabta mun yadda da wannan mahallu shahid dinsa sai dai waɗanda wasiyar ta shafa da Allah ce lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf kalmar al walidaina anan mansuha ce an gane ku domin da aka saukar da ayar yusikum Allahu fi auladikum sai manzo Allah ce sahabbai inna Allah a'ata kullu dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwarith ubangiji ya bayo duk mai haƙƙi haƙƙinsa don haka daga yau ba duk wanda zai ci gado wanda yake da rabo cikin gado ba za a yi masa wasiya ba to ga ko iyaye suna da rabo cikin gado wali abawaihi li kulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka kaga suna da rabo cikin gado kenan fala wasiyata li warith to waccan aya ta yusikum Allahu fi auladikum ta shafe wannan wadanda suka ce hadisin ne ya shafe wannan hadisin fala wasiyata li warith sai ya shafe suka ce a hadisin yana bayyana sababin saukar aya aya ce ta shafe kenan haqqan alal mutaqi sai abu na bakwai wanda kuma nake jin kila kansa za mu tsaya yace me walahu an yusi bi thuluth min malihi ولا يجوز الزيادة عليه بل الأفضل أن ينقص منه لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لحديث سعد بن أبي وقاص لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جميل كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي ما بثلثي مالي قال لا قال قلت بشطر مالي قال لا قلت فثلث مالي قال الثلث والثلث كثير إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم تدعهم عالة يتكففون الناس وقال بيده إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك قال فكان بعد الثلث جائزا أخرجه أحمد والسياق له والشيخان والزيادتان لمسلم وأصحاب السنن وقال ابن عباس رضي الله عنه وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع من الثلث إلى الربع في الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير جميل. أخرجه أحمد والشيخان والبيهقي وغيره abu na bakwai walahu an yusiya bi thuluth min mali yana da damar yayi wasici da ɗaya bisa ukun dukiyarsa wala ya yajuzu ziyadatu alai ba shi halatta yayi kari akan ɗaya bisa uku kamar yace zai bayar da rabi bai halatta ba balil afdalu an yanqusa minhu mafifici shine ya rage kada ma kai ɗaya bisa uku wato kamar ya bayar da nawa kenan ɗaya bisa hudu ko ɗaya cikin biyar ko ɗaya cikin goma an gane ko li hadisi sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu an saboda hadisin sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas daga cikin mubashara bil janna kuma daga cikin shura wanda Umar dan Khattab ya kafa ce ya sanar da halifa bayansa kuma ya halarci yakin Badar kuma ya halarci Hudaybiya ana kuma yana cikin kunal awwalu kuma gashi ya halarci badar da Allah Allah tala ala ahli badar fa qala amalu ma shi'tum fa inni kad kafartu lakum gashi ya je yakin hudaybiya la zai Allah anil mu'minina yana cikin su bayi yubayyi'una ka ta shajarati fa alima ma fi qulubihim ai duk malaman balaga sun tsaya cik ne akan kalmar fa alima ma fi qulubihim wato wannan ma din na nuna girman abin girman imanin da ke cikin zukatansu shi yasa yayi fashin bakin sa cewa fa anzalallahu alaihim wa lam zuwa karshe anzal alaihim wa asabahum fatan qariba ma'ana dai sa'ad bin abi waqqas ne mai mutaka da gaske sa'ad bin abi waqqas yace kuntu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hijjatil fi hajjatil wada naga ka ce hajjatil wada wadan suka ce hijjatil wada wadan suka ce hajjatil wada hakikanin gaskiya an faɗin hijjatil wada sama da hajjatil wada famaritu maradon ashfaitu minhu al-maut sai na kamu da wata cutar da saura kirzma in mutu ashfaitu minhu al maut fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo duba ni al iyada shine duba mara lafiya akan ce adahu ya'udu ma'ana ya je ya duba shi kenan fa qultu sai ya rasulullah inna li malan kathira manzo Allah ina da dukiya mai yawa wa laysa yarithuni illa ibnatul tulli ba mai cin gado na sai iyata guda ɗaya kadai a duniya ba mai cin gado na sai ita afa usi bi sai mali in yi wasiya da biyu bisa ukun ta? in raba kawai uku biyu in yi wasiya ɗaya kuma in bar mata ita ta ci gado a ciki qala la manzo Allah ce a a qala sai ce qultu fa bi shatri mali yace to in bayar da rabin dukiya mana qala la manzo Allah ce a'a qultu fa thuluthu mali to an ba da ɗaya bisa uku mana qala sai manzo Allah ce as-thuluth wa thuluthu kathir ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku yana da yawa wato bai ce karka yi ba yadda ya ce la a can amma da sai nuna yana da mai yana da yawa to shi ne hujjar Nasir da Albani cewa da za a rage daga ɗaya bisa ukun da ya fi amma in aka yi to ba laifi ba amma inda za a rage to da ya fi. yace innaka ya sa'ad lalle kai sa'ad wato sa'ad fa shine muke cewa sa'adu da Hausa ko amma dai kaji da larabci <laughs> take sa'ad a larabci ke an tada'a warasataka aghniya kabar maciya gadan ka sune alwarasa jami'in na alwaris kabar maciya gadan ka suna wadatattu da abin da kabar musu na dukiya khairul laka min an tada'ahum ala shi ya fa alheri gare ka sama da ka bar su suna talakawa ya takaffafuna nas suna miƙawa mutane hannunsu ya takaffafun bi mana ya mudduna al-akuffa ila nas daga al-kaffu ne shine tafin hannu wa qala bi yadi sai manzon Allah ya nuni da hannunsa shine qala bi yadi innaka ya sa'ad lalle kai sa'adu wato yana isharar da hannu yana magana lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajh Allah illa ujirta alaiha ba yadda za a ka ciyar da wata sadaka kana neman yadda Allah da tafaci an baka lada an gane ku hatta luqmata taj'aluha fi fimratik hatta loma daya al-luqma ita ce dai loma ina jin Hausawa kawai dabara suka suka hausantar da kalmar taj'aluha fi fimratik da zaka sa a bakin matarka sadaka ce wato idan ka kyautata cefanen gidanka saraka ka kyautata wa kanka idan ka yi gurbataccen cefane aka ci gabza a gidanka to kai kawa kanka ruwa ba za ka samu cikakkiyar lada ba za ka yi Allah ya dan wadata maka sai ka dan lawata haka su ma su ji daɗi su more su yi godiya ga Allah kai kuma ka samu lada da yawa ya ce fa kana ba'da sulusu ja'iza fa kana a sulusu ja'iza daga baya dai sai ya zanto sulusi ya zama ya halatta kenan idan an lura da wannan hadisi akhrajahu ahmad imam ahmad ya ruwaito shi wa siyaqu lahu siyaqin hadisin ma na imam ahmad din ne wa shaykhani haka bukhari da muslim sun ruwaito shi wa ziyadatan li muslimin ziyada da ke cikin hadisin zaka ga kari da ke ciki wanda ya sashi tsakanin baka guda biyu kamar wajen wa qala biyadihi kaga ai kari ne ko to daga nan gurin kuma sai ina aha fa kana ba'du as-sulusu ja'izan to kaga wannan ma ziyada ce to waɗannan ziyada din guda biyu bukhari bai rawaito su ba ahmad bai rawaito su ba muslim ne ya rawaito su wa ashabu sunan shi da ashabu sunan guda hudun wa qala ibn abbas radiyallahu an abdullah dan abbas Allah ya kare da shi da mahaifinsa yace wadittu anna an-nasa ghaddu min ath-thuluthi na so a ce mutane sun rage daga sulusi ila rubu'i zuwa ga rubu'i a madar mutum yayi wasiya da sulusun dukiyarsa yayi wasiya da mai rubu'i ghaddu daga ghadda ya ghaddu ne ghabba ya gudu al-ghabdu shine at-takhfif rage abu ko kuma tauye abu naqsu shay ko ka rage shi ko ka tauye shi an ko yawanci da an ce al yakan shafi kallo ne ko ya shafi murya idan aka ce ughdud min sautin rage mai sautin ka ya zama kaɗan sannan idan an ce kullum mu'minin ne ya gudu min absarihim wa yahfazu rujuhum zalika azkalahum kaga nan eh, sassauta gani kenan sassauta gani ta yadda zaka takaita ganin akan halal kadai banda kallon haram to ka ka sassauta su kenan amma idan ka bude ka kallaci haram ka kallaci halal kaga kai me ka bude shi da yawa to amma sassauta shi ya zanto akan me akan halal kadai banda kallon haram shine kullum mu'minin ne gudu min absarihim ويحفظوا فروجهم وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن غضوا صوتكم كما يدعى الله شيء إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة da haka da ya gaddo shine me sun rage na so a ce mutane sun rage mina sulusi daga sulusi ila rubu'i ya zama rubu'i fil wasiya a babin wasiya li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa wa tunda annabi ya ce a sulusu kaseer ai sulusi yana da yawa shine hujjar abdullahi da abbas akhrajahu ahmad imam ahmad ya rawaito wannan wa shaykhani da bukhari da muslim wal bayhaqi da wannan su wa ghairuhum da wal bayhaqi kai da bayhaqi wa ghairuhum da wannan su to a takaice sai mu dakata anan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji shi ya fi mana wassalamu alaikum ko mutuncinsa ya riga ya tashi daga inda aka san shi ko baka san inda ya tafi ba to ma za ka yi wannan dukiya da ka zalunce shi idan ka mallake ta yanzu kana da ita sai ka yi sadaka da ita a madadinsa wannan shi ne hukuncinka idan ka yi sadaka da ita Allah zai kai mishi ladan kila ka ce to ai ta iya wa shi ba musulmi ba ne duk da haka sai ka yi sadaka da ita a madadinsa don wanda ba musulmi ba idan ya yi sadaka ko wani ihsani a duniya Allah na sakan ya masa ne a duniya tunda bayan da rabo a lahira kaga in mummuni ne kuwa za a saka masa ne a can lahira kai dai dan kai wannan ka riga ka bar rantar da kanka eh shi kenan in ya dawo sai ka bashi kayan ka sadakar ta ka bashi kayan ka sadakar ta zama taka idan mutum ya mutu bai tambaya ta bikin idan mutum ya mutu iyalinsa ba su raba gado ba saboda suna zaman lafiya shin malam babu nauyi a kan mamacin tunda ana sa a sauke masa nauyi na farko dai shi mamaci ba daga lokacin da ya mutu tashi ta duk wani abu da aka yi da dukiya wajen rabon gado ko ne zalunci wani ko aka kirba shi ko bai shafi shi sai fa in ya san dama a al'adar gidansu akan kiraba gado to annan dole kafin ya mutu ya wasiya cewa ko da na mutu bakar a ce ba za a raba gado ba lalle ne a raba shi ba zai raba ba kafin ya mutu da kuskure ne daidai da ya mutu lalle a raba amma in ba haka ba shi ba da laifin komai a wajen Allah ta'ala su waɗanda suka kira ba gado ya mutu suna zaman lafiya ai Allah bai ce ba haka Allah bai ce ba wai za a raba gado ne idan ana rigima ba haka Allah ce ba kuma wannan cewa wai ana zaman lafiya din shi ba za a raba gado ba to ai a nan cikin zaman lafiya wani zai su wani saboda haka ne kuskure ne a yi jinkirin raba gado inda mutum zai mutu yau a raba gado yau to ba a yi sabo ba akan yi jinkiri ne na raba gado saboda waɗansu dalilai kamar a ce yana da alaƙoƙi da hulɗatayya ta kasuwanci da waɗansu mutane to za a tsaya a warware wa yake bi wa yake binsa ko kuma a cikin matansa akwai wanda take da ciki to za a tsaya a saurara har a ga ta sauka lafiya tunda ba za a raba gado ba da abin da yake ciki ko da ko an je an yi mata scanning an tabbatar da namiji ne kuma za ta haihu nan da wata biyu dole sai an jira an haihu da dan ta iya waye zo ba rai kaga haihuwar dan shi ne zai tantance rabon kowa kafin a haife shi ba za a iya tantance rabon wani da haka ya kamata mu kiyaye wannan sosai da sosai da ake a da ji a kira buga da wannan zalunci ne saba Allah ne kuma saba manzon Allah eh a sai dai ka karba ka ba wani idan an ware rabanka an ce kaza ne naka sosai sai ka ce kaza a ba wani ko na ba ku duka idan mutum yawa ɗansa wasiya tambaya ta ƙarshe ke da yake cewa mutum ne yawa ɗansa wasiya cewa ko da bayan na mutu karkar limanci to kuma bayan mahaifin nasa ya rasu sai aka tashi ana neman liman sai aka ɗan shi ya fi cancanta to a yanzu idan ya karbi limancin nan ya saba wa sayar mahaifinsa in kuma ya ki karba to zai bari a nada wanda bai cancanta ba wacce wasiya dai bata cikin wasiya da dole ne a zartar da ita da limanci ibada ne ko mutum ba shi yake nema ba ana kallon cancantar sa ne a ce zo kai yayin da aka kalli cancantar ka ka dara sauran a addinin ta aka ce zo kai to baka da wata hujja ta musulunci da za ta hana kai wannan wasiya dan ka saba mahaifinka ba kai laifin komai ba kai da haka kawai ka bi ka karɓi wannan ɗin nauyin ɗan a cikin gurbin kare kasance an bari wani wanda bai cancanta ba ya kasance ya rike ina ga haka za mu takaita tun da dama na yi saitin cewa minti biyar kawai ya rage mana cikin rabin ba to ko mun sai darasi na